Yaya أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم كيف tana rabuwa a rage ko a kashe ba ta rage yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd ya uwa dalibai assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da nuna mana wannan yammaci na lahadi goma sha uku ga watan muharram hijira dubu ɗaya da da da arba'in takwas, wanda kuma daidai da da takwas, ga watan yuni meladiya shida. muna masallacin marigayi malam modai da ke garin gagi a cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin alwajir fi fiqhi sunnati wal kitab a cikin ci gaba da karatun muna cikin adabul khala na dubba na biyan bukata da kuma shiga yauce za mu tashi gaba ta bakwai ko lamba ta bakwai inda mai littafin ya ce wa ya harumu a takhalli fi tsariƙin nasu wa fi zillihim haramun ne yin bayan gari shi ne a takhalli yin bayan gari fi tsariƙin nasu bisa hanyar mutane hanyar da mutane ke bi mutum ya zo ya tsugunna wuri ya bayan gari wa fi zillihim kuma cikin inuwar da suke zama nan ma mutum ya zo ya zauna ya bayan gari sannan wurin shan iskan su a lokacin ɗari kamar wuri ne da yake fako a lokacin ɗari suka hito zauna na su sha hanci to nan ba haramun ne mutum ya zo ya wurin ne ya bayan gari wurin da mutane ke mashaya inda ake zuwa ɗiban ruwa ga bakin eh, kogi to haramun ne mutum ya zo ya tsugunna wurin ya bayan gari duk inda mutane ke zama da inda mutane ke bi dada da kuma dalilin da zai sa su ga bayan garin da mutum ya yi da wannan duk shari'a ta haramta saboda na farko amfanin kan shi shi wanda zai bayan gari don la'antar shi mutane za su kama yi Ina hana shi in ya bari amfani kenan ya koma gare shi ba za a la'ance shi ba sannan duk wanda ya zo ya gani kuma an cuta mai ya ji wari an cuta mai kaga an kawar da cuta wa jama'a abinda zai zamo cuta ga jama'a to haramun ne an abi hurairah radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqu alla'a ittaqu la'inaini ittaqu alla'inaini ku kare kanku daga alla'inaini wurin la'anta guda biyu qalu suka ce ya manzo Allah man la'inani ya rasulullah wani wuri ne kuma kula ittaqu la'inaina ku kiyar kanku daga masu la'anta guda biyu suka ce ya manzo Allah su wane ne masu la'anta guda biyu ko ku kare kanku daga la'anannu guda biyu waɗanda aka cine musu mutum biyu waɗanda aka cine musu suka ce ya manzo Allah su wane ne mutum biyu waɗanda aka cine musu ce Allabi ya yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim wanda ke zuwa cikin bisa hanyar mutane ya bayan gari ko kuma yanzu inuwar da suke sha ya zo ya zauna cikin inuwar ya bayan gari da duk wanda ya haka nan ya zama la'ananne ne wannan hadisi ingantacce ne akwai lafazin da ya zo alla'anai ne alla'anai ne wato waɗanda abin la'anannu maimakon Allah inai ne sannan ce wa ƙura an yabu da fi mustahammihi makaruhi ne ya fitsari bayan eh, ya yi boli nan wurin da yake wanka <clears throat> inda mutum ke wanka ya boli nan sannan kuma ya wanka a wannan wuri a lokacin da zai yi wanka ruwan wanka za su zuba cikin bolin nan da yi yana yi wa fantsama ga jiki ne ya samu jiki ne wanda yake dama daman shi ne inda yake bisa sumulti ne ko kuma an yi tayi an yi ba an yi hitsari an taɓa ruwa an zuba ruwa ruwa sun wuce da hitsari daga wannan na da dama to bisa ga idan ya kasance ƙasa sannan kuma watakila kasan ba mai ma ruwan nan take ba watakila ma nan cikin yaucin ko ina taba-taba ruwa suna kwanciya nan cikin yaucin ba gudu suke yi haka nan ba sai in sun yi yawa ne wasu su gudana wasu su saura nan kwanci to mutum ya yi tsari nan cikin ruwan nan taba-taba sannan kuma nan ne kuma zai yi wankan kuma saboda haka duk sanda ya ɗebo ruwa ruwa suka zuba za su fassama ga jiki ne idan ya kasance haka nan ne ba ga makaruhi zai tsaya ba ya kai ga haramci don yi tsari na ɗaya daga cikin abin da aka wa mutum azaba a cikin kabar kamar yadda ya zo hadisin abdullahi bin abbas yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce su kaburka guda biyu yace waɗannan ma'abuta kaburkan na ana azabtar da su kuma ga ganin su ba don wani abu mai girma ne ake azabtar da su din amma ga shari'a wannan abu babban abu ne mai girma ne ɗayansu su magulmaci ne ya ɗauki magana waɗannan ya je kai ma waɗancan ya dauke magana wa'ancan ya kawo mu waɗannan don haɗa hasumiya yana ganin ai ba wani abu ba ne sannan kuma ɗayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai istibra'i idan ya hitsari bai bari har duk hitsarin ya gama ɗigowa gaba ɗai sannan ya taɓa ruwa saboda ko da yake gama hitsari ya miƙe sai tsari ya ɗigo cikin shi ne ya taɓi jiki ne dalilin da yasa ake musu azaba cikin kabari ke idan boli dalili ne na azabar kabari ashe dalilin hanyar da mutum zai bi ya sa boli ya taɓa shi da wannan haramun ne ba makaruhi kaɗai ba ne ɗan dogo da yawa to shi ne ce an humai alhimyari قال لقيت رجلا sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam yace na haɗu da wani mutum wanda yake sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam ne kama sahiba ko sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya zama sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam shekaru da yawa kama sahiba ko abu huraira irin tsawon shekaran da abu huraira ya yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shekara nawa abu huraira yayi ba zai faɗa muna abu huraira shekara nawa yayi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kahin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu banji takwas, uku ko hudu eh talatin ehe shi shekaru hudu ya yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a shekarun digiri kenan ba <laughs> eh, shekarun digiri kenan ko shekara hudu ko daga yujiwa zuwa yuji eh? <laughs> Eh? <laughs> in yau da wadda lambar girma za a baji wadda lambar karatu da za a baji profesa koko da <laughs> wuce da da za da aka albarka an yi so ba yawan ba albarka cikin nan shekaru kaɗan amma ji ilimin da ya tara duk gaba da babu sahabin da ya gaji yawan ilimi hmm? wurin hadisi dubu bakwai da dari hudu da arba'in da wani abu aka sabu gari, abinda abin da ya ce ma jikka biyu ya haddace burga mai biyu ya haddace daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya zazzage burga mai guda wato ya karanta ya ce inda ya zazzage gudan to da haituna ta barke duniya saboda haka bai zazzage gudan ba duk fitintinu ne kawai hadisan da suka sha fitintinu saboda haka su bai zazzage su ba Ahmed Dogo fa shi ya fara bulguto da wasu Huzaifa tun da Yaman to wanda ya zazzage hake nan dubu biyar da yan kai ina ga wanda bai zazzagin ba inda zazzagin su sai kaka da saboda haka abu huraira shi ne sa duk wasu yan eh, ma'abuta bida’a ba su ƙauna abu huraira sam sam sam sam doko a sunna suna bugun gaba da abu huraira Sala wannan sahabin ga abin da yake na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana an yamta shiba ahaduna kulla yawmin dayan mu ya shace sura ta ya wanke kai ya shace sura kullun sai yayi haka ne kullun sai yayi haka ne kin bawa sura za ka koma eh sai ka koma bawa sura aw ya bula fi muktasalihi ko kuma ya boli a wurin da yake wanka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hanya sanin cewa gashin mu ba irin gashin suna ba gashin su yawa gare saboda haka an kace kullun sai ka wanke ka ce to lokaci zaka dauka wurin wannan aikin da wurin wannan aikin nan kana haddace aya guda ko biyu ko uku ko hudu ko biyar kayan ka gama wannan aikin in ka je kullum za ka yi ta lokaci to da wanke suran da shace suran kullum da kallon kwallo kullum wannan ya dama dama na cin lokaci ya eh, yi shaje suran ko kuma gyaran jiki ne ko kuma shari'a na umarni da gyaran jiki amma duk da haka annabi ya ya karhanta to da duk aikin da mutum zai wanda ba zai amfanar da shi a lahira ba to wannan aiki hasara ce gare shi hmm? ba zai amfanar da kai lahirar ka ba sannan gaba ta tara wa ya harumul baulu fil ma'ir ratin cewa haramun ne yin boli cikin ruwan da ke kwance wuri guda Fadama. ba gudu suka yi ba an jabir ibn abdullah kenan radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu shi annabi sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil ma'ir rakidi ya hana ayi boli a cikin ruwan da ke kwance wuri guda alladhi la yajri kenan wanda bai gudu haramun ne yin boli a cikinsu don yin boli a cikin sunan za su iya haifar da ƙwayoyin cuta da za su halaka mutane sannan abin kyama ne ga duk wanda ya ga haka nan wasu ruwan da suke ɗiba suna sha kenan ba su da wasu ruwa to saboda haka bai dace a yi ƙazanta a cikin ruwan da aka san wasu na amfani da su ba in mutane ba su sha ba su dabbobi za su sha saboda haka shari'a na umarni da kiyaye abin nan tsafta a kowane lokaci wa yajuzu al-bawlu qa'iman wal qu'udu afdalu yana halatta mutum ya boli da tsaye amma dai a tsugunna afdalu shi yayi mu karanta hadisin tukun an huzaifa ibn al-yaman kenan rabi anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam intaha ila subaqati qaumin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai ga bola ta wasu mutane inda suke zuba shara fa bala qa'iman sai boli da tsaye gane wurin bai tsugunuwa kuma ya ce zai tsuguna domin ya tuwahi ne ya ɗauki kazanta saboda haka larura za sa mutum ya boli da tsaye kuma ya zan wani da zai boli da tsayin nan bolin nan bai fantsama ya zuba da jiki ne an fahimta ko sharaɗi kenan ya zan bolin nan bai fantsama ya zuba ga jikinka sannan kuma ba hanya ce da mutane na wucewa za su kai al'aurarka ba ko kuma za su ganka ma sai da ne misalla da sai ya sa ku zai fa tsaya baya ne yana mai kariya tukunna ya biya bukatar ya ce na haitu Huzaifa ya ce da na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana shirin yi boli ne sai ni maza ne nesa Kafa kala sai ce min udnu kusanto yau kusa Ya ce sai kira ni na yau kusa na nautu sai na yau kusa hatta kumtu inda asbaihi har sai da na tsaya baya ne wato ina mai kariya ko da wani na wucewa bai ganin cewa wani na nan baya na yana buru da sa mai kariya da ya gama fata wa ba'a sai ya zo yi alwallah wa masaha ala kufaihi ya shafa bisa ga kufinsa guda biyu wa inna ma kulna alqu'udu afdalu shi mai littafin ya ce dalilin da ya sa muka ce tsugunawa ga boli shine yahi li'annahu al-ghalibu min qilihi sallallahu alaihi wasallam domin haka nan shine mafi yawan abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ke aikatawa hatta qalat aisha radiyallahu anha har sai da nana aisha Allah ya yarda da ita ma tace man haddathakum duk wanda ya baku labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bala cewa annabi sallallahu ya taba yin boli da tsaye to fala tusaddiqu kar ku gaskata shi mun ji abin da nana ake da bada labari ko ita abin da yake gida ta sani ko ba ta hiye ta da ita kuma ta yi furuci da haka da kanta lokacin da aka gama tambaya game da shafa akan kofi ta ce ni ba ni tahiyya tahiyya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ku je ku tambaye Ali ibn Abi Talib aka je aka tambaye Ali ibn Abi Talib yace to manzo sallallahu alaihi wasallam ya sanya kwana daya da yini ga mazaunin gida da shafan kofi sannan kwana uku dare da yini har uku zama matafiyi shi kuwa ka'idar da aka ɗiban mai kenan kwana uku in yi alwala ya sa kofi to an ba shi dama inda dai ba janaba yayi ba to har kwana uku <clears throat> duk sanda ya alwala ya shafa duk sanda ya alwala ya shafa da saboda haka nan ba gida wannan abin ya faru gare shi ba da yadda fa'i ba da labari ko ata ala sati qaumi ya je inda bola wasu mutane to da ya ga yanda yanayin wurin yake zai yi boli wurin ba wurin da za a iya tsugunnawa bane shi yasa sai boli da tsaye da saboda haka na Aisha ta ce duk wanda ya ce annabi ya kai gwali da tsaye ka ku gaskata shi ma kana ya bulu illa jalisa annabi bai kasance yana boli ba face da tsugunni wannan shine mutunci shine daraja shine rufe asiri ga wanda zai boli ga zan bolin nan ba zai falsama ya zuba ga jiki ne ba wa qawluha hadha wannan magana da ta faɗi la yanfi ma ja'a an huzaifa ba ta kore labarin da huzaifa ya bayar don wannan labarin da ya bayar bukhari da muslim duk sun ruwaito shi saboda haka hadisi ne da ya inganta to sai eh, anna ha akhbarat amma ra'at ita ta ba da labari ne ga abin da ta gani cewa bai taba boli ba face da tsugunni abin da ta gani kenan to tunda ba taba ga yayi da tsaye ba to duk wanda zai ce yayi da tsaye kenan sai ji to ku gaskata ku ce mai abin da yayi daidai wa akhbara to amma ra'a shi kuma huzaifa ya bada labari ne da abin da ya gani kuma tare da shi an kai kuma shi wa mai wa annabi kariya a lokacin ma da yake boli da tsayin wa ma'alumin annal musbita sananne abu ne cewa ƙa'idan malaman hadisi cewa al-musbit mai tabbatarwa ya ce an yi muƙaddamun magana ce ake gabatarwa akan wa alan nafi akan mai korewa cewa ba a yi ba nan ko don asali shine ya kasance ba a yi ba amma duk wanda zai ce an yi to yana da dalili akan cewa an yin ne dan bai tabo in bai da dalili bai faɗi cewa an yi to saboda haka man alima hujjatun ala man lam ya'lam wanda ke da ilimi akan abu kuma shi adda hujja akan wanda bai da ilimi akai e. saboda haka duk aka ce ma'ana abu kaza ce ba a yi matukar ba ka da ilimin cewa ba a yi to ce ba a yi in ka ce ni ba sa ana yi ba shi kenan ko ta huta wanda kuma ya san ana yi shi kuma sai ce ana yi kai baka karyata shi ba shi bai karyata ka ba kowa ya faɗi abin da ya sani ne nan fahimta ko to haka ya kamata malamai su kasance in ka ji wani malamin ya ce ba abu kaza ka ji wani ya ce ana yi to kowannensu kada ka karyata shi wanda yake ba a yi ya baka dalili in ya ba da dalili na cewa ba a yi to wanda yake ana yi ya baka dalili in ya baka dalili cewa ana yi kuma duk dalilan sun inganta to nan ne ake aljam'u bainal adilla wani ya ce ba a boli da tsaye wani ya ce ana yi da tsaye ko kuwa ko kuma ya kawo dalili da zai zo aljam'u bainal adilla cewa lokaci iri kaza ake yi lokaci iri kaza kuma ba a yi nan. saboda haka in ga larura shari'a ta ba da dama a yi da tsayi in babu larura kuma to kada a yi daga tsayi a tsugunna li'anna ma'ahu ziyadata ilmin domin shi wanda ke tabbatarwa yana da ƙarin ilimi akan wanda ke korewa cewa ba a yi gaba ta goma sha ɗaya wa istin zahu, min al'baule, wajibi ne al Shi shine al-istibra Ƙarƙarewa. a lokacin da mutum ke boli ya tabbatar da cewa gaba ɗaya ya karkare ya gama boli gaba ɗaya ya yi yunkuri wanda ke hitowa ya hito ba tare da an tace azzakari ba kamar yadda malaman fiqhun malikiya wasu suke cewa a tace azzakari ko dai Fani ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين Abdullahi الله Abbas yana ba da labari cewa banzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wasu kaburuka guda biyu a wata riwaya ka ce mambuzatai waɗanda an yashe kamar wurin ba sanannen makabarta ba ce sai dai ga kaburka guda biyu da wasu kai zama irin wannan wurin aka bizni mutane wurin ba tare da cewa wurin makabarta ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga haka faƙada sai ce innahuma la yu'azzaba ne lalle su waɗanda ke cikin waɗannan kaburka ana azabtar da su yayi ya gane cewa ana azabtar da su dalili ne na <clears throat> annabuwa mhm. alamatin nabuwa alama ce ta cewa lalle shi annabi ne tun da har ya gane cewa waɗanda ke cikin kabarin na ana azabtar da su in ba annabi ba mai ganewa don su waɗanda yake tare da su ba su gane ba ta fahimta ko sai wa ba yu'azzaba ni fi kabir annabi yace kuma ba don wani abu mai girma ake azabtar da su ba amma fa ga ganin su ba wani abu ne mai girma ba amma kuma amma ɗayan su fakana la yastanzifu min baulihi ya kasance bai tsarkaka annazaha shine tsarkaka bai tsarkaka daga bolinsa in yayi boli tun bolin bai gama diga ba bai gama zuba ba shikenan sai tashi ya ƙara gaba a wata riwaya la yastatiru zai sa kariya a lokacin da yake boli saboda haka mutane na wucewa hanya ma suna gane al'aurar shi to su malamai duk sun fassara la yastatiru din akan cewa duk yana kuma ne la yastanzihu don rashin sa kariya a ga al'aurar shi haramun ne bai kai kaba'ira da za a mai azaba cikin kabari ba in sakin al'aura wa amma al'akharu amma dayan fakana yamshi bainan nas matsonin kai hau juya can juya ta diba lissahi wa amma al'akar amma ɗayan fakana yamshi bainan nas bin namima yana kai kawo ne tsakanin mutane bin namimatin da gulma zulwa jihaini kenan yati haula'i bi qawl bi wajhin wa haula'i bi wajhin yazo wurin waɗannan da fuskan yana tare da su yazo wurin waɗancan kuma da fuskan yana tare da su alhali labari ne ke son ya tsotsa ya ɗebi labari nan ya je kai can kuma bai ɗaukar labarin ƙwarai eh ya dauki labarin kwarai ai ya abin nan eh, kyautata ya kyautata musu kenan ko ya gyara su kenan a to ba labarin kwarai shi ka doka ba munanan labarai zai dauka zai faɗa mu wancan kunji kunji kunji abin da wancan ke ciki su kuma ya kwashi nasu kuma ya je faɗa ma wasu kuma to haka nan aikin da yake yi kenan to dalilin da ya sake azabtar da su a cikin waɗannan kaburkan guda biyu kenan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga haka sai ɗauko icin dabino an san karin nan na dabino ko da ya ɗauko sai tsage bi ya dasa wannan nan ya dasa wanganan ya ce yana yiwa kayan su bushe a sassauta musu azaba ashe sun ci albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ko dalilin wasu kenan da an hanka je aka turbuɗe mutum sai a shuka itace wannan na zama dalili duk sahabbai ba wanda ya taɓa wannan aikin kuma su ne suka an so hadisun suka ga annabi ya aikata da kan amma ba su taɓa aikata haka nan ba sanin cewa wannan khususiyya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam wani dalili ya sa shirka musu karin dabino don azaban da ake musu ko to kai ka gano wanda za ka shirka mai ta ce ana mai azaban farko tukun <laughs> ka sa halin da yake ciki in ka shirka itace kamar kai ma ka ce ke na ware ana na ana mai azaba <laughs> sannan wani in ce kai ka shifka bai wani annabi ya shirka sannan kila kai mai tsira shi ganye shi inuwa ka shirka shi kwanan ba haka nan yi ba kada ban ruwa wato wurin ya zama wurin bauta ya zama wurin bauta ke an zo in ko ga aice nan ya tashi shi kina a kabarin wani na kabarin wani nan shi nan sai a wurin ya koma wurin bauta a nabi duk da kabari ne sai da ya roƙi Allah la ta wasa nan yi ubar Allah kada ka mai da kabari na gunki yi yu'bad wanda za a zo ana ta bauta balle kabarin wani waliyi an ya tabbata cewa waliyin ne hmm. mun ga wani hadisi ibn abbas da ya kawo a nan ko to dalilin da yasa na ce kenan nan gaba ta takwas sai magana wa yukrahu an bula fi mustahammihi cewa makruhi ne ya boli inda ya kawanka wurin da ya kawanka muka raba wurin wankan kashi uku wani wurin wankan yi sigarai. da an boli boli kwararawa boli suka yi kuma a zuba ruwa shi kenan sun wuce kaga wannan babu matsala ko an zo za a yi wanka bolin da ya riga ya wuce ko ka zuba ruwa bai fantsamowa ga jikinka akwai yadda yake yashi ne da an boli yashin ya tsotse ruwan ko in za a yi wanka in dai ba nan take ana gamawa ana zuba ruwa ba to za ka isko abin nan ya tsotse gaba ɗai amma duk da haka kauce ma wannan wurin yi. sannan yaucen da ruwa ke kwanci a ciki wadakila bisa wasu duwatsu ma ake takawa ko dai ga ruwan da ya taɓa-taɓa kwanci cikin yaucin Na kai boli-boli shi haɗe da taɓun da a cikin yaucin saboda haka duk lokacin da aka zuba ruwa ga jiki yana zuba ga wannan cabon yana zuba ga jikin mutum don haka nan ne dalili ne na azaba a cikin kabari da saboda haka wannan ya wuce makaruhi sai gaba ta goma sha biyu wala yumsiku zakarahu bi yaminihi wa huwa yabul wala yastanji biha kuma kar ya rika zakarinsa bi yaminihi da hannunsa na dama wa huwa yabul alhali yana boli ya rike hannun zakarinsa da dama a'a wala yastanji biha kuma kar ya taɓa ruwa da hannun dama sai dai da hagu zai rika zakari, sannan kuma da hagu zai taɓa ruwa duk abu mai ƙazanta to hannun hagu ake sawa ƙazanta wurin tsarki ne sai a sa hannun dama ana bi qatada al-haris ibn rabi'i yake na radiyallahu an. Ƙala, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza bala ahadukum idan ɗayan ku zai boli yana boli fala yamassa zakarahu bi yaminihi kada ya tabi azzakari ne da hannu ne na dama wala ya yastanji bi yaminihi kuma kada ya taba ruwa da hannu ne na dama sai dai da hannun hagu wa yajuzu al-istinja'u bil ma'i yana halatta al-istinja a taba ruwa wato ayi tsarki bil ma'in da ruwa aw bil ahjar ko da duwatsu wa ma fi ma'anaha da abin da ke aiki irin aikin da duwatsun ke yi amma walma'u ma'u afdalu ya amfani da ruwa da shi aka ta'un shi yahi <clears throat> an anas ibn malik yana radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu al-hala'a cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiga al-khala'a yauce fa'ahamilu sai in ɗauki ana wa gulamun na hawi idawatan sai in ɗauki wani abu ah, fa'ahamilu fili mazari'un ne fa'iluhu ana maf'uluhu idawatan ya ce fa'ahamilu idawatan sai in ɗauki gyallo an san gyallo ko abin zuba ruwa ne mazubin ruwa da ake yi da eh, gora yanzu wasu suna yi da kwalba da yake an ci gaba sai a sa hwata da jiki ya ɗunke kwalbar a ya wuya nan fahimta ko? Hmm. da mahajjata ka zo aiki hajji da yawa kaga gani hakan eh ana yin su ana ratayawa matafiya suna amfani da su kwarai da gaske yace fa ahmil idawatan sai in dauki idawatan jallo min ma'in na ruwa wa ana zatan da kuma gajeren mashi ana wa gulamun da hawi ni da wani yaro wanda an na to mu kawa annabi rakiya dan fahimta ko nahwi yana nufin wanda awwari na nahwa ana wanda yake shekaru ne daidai da shekaru na idan muka mai rakiya fayastanji bilma sai annabi ya tsarki bilma da ruwa idan lokacin ba a gina yauce cikin gidaje ba waje aka hita dalilin da ya sa ke cewa bayan gari ke ɗan bertigo ake ce matutu bayan gari don bayan gari ake zuwa ai kamar yadda laraba suke ce ma algha'id algha'id din ma cikin gebe ne ake shiga ai bayan gari to gebe da suna algha'id saboda haka sai aka wa tutun ma suna algha'id sai sa Allah ce au jaa ahadukum min al-ghaib ko kuma ɗayan ku ya dawo daga ina cikin gebe da ya shiga ya biya bukata ta ji ma an yammamu, sa'idan tayyiban to saboda haka ruwa din afdal shine yafi idan ya kasance yana kusa wa an aisha radiyallahu anha wannan kuma yana nufin cewa duk lokacin da wani dattijo zai je wani wuri to a samu rakiyar yara tare da shi yawanci dattijan dore suka yi haka za su wani wuri da yaro na biye da su yaro ɗaya ko kuma biyu suna tare da su a je duk inda za a wurin zanen suna ne wurin ɗaura aure ne wurin ziyarar mara lafiya da makamantansu a je a dawo. Hmm. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زوال الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا ذهب أحدكم إلى الغائط من جاكو إذا ya tafi ina a cikin gebe ila al-gha'ib ba in ya tafi wurin tutu ba in ya je cikin to falyazhab ma'ahu bi salatati ahjar ya tafi da duwatsu guda uku a lokacin da za a biyan bukatar bayan gari zai ko hitsari zai to je da duwatsu guda uku falyastaqib biha yayi tsarki da su fa innaha tujzi anhu wa'annan duwatsun uku sun ishe shi in babu ruwa ba sai ya sa ruwa ba in ya samu ruwa ma ba sai ya sa ruwa ba an fahimta ko? da saboda haka akwai sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya je din da ya je bayan garin ya sa aska mai duwatsun da kanjilo sai jifa da kanjilo ya amfani da duwatsun sai abu mai tsarki ke sawa shi yasa ya ce aw ma koma maqaw ma yaqumu maqamahu ma ce ku aw ma fi ma'anaha abinda ke iya aikin irin aikin da duwatsu ke yi na farko kamar da malaman fiqhu suka ce idan mutum zai fara tsarki da duwatsu dutse na farko zakari ne zai fara ba tukur dutse na farko ya karkare zakari ne sai ya abin karkare abin na adubure ne kuma da gehe guda sai ya tukunna ya sa dutse guda kuma ya fara ya tabbatar da karkare azzakarin kuma sai ya karkare abin na adduburi ne kuma sannan ya ɗauko dutsen na uku kuma shi ma haka ne idan ya ɗauko dutsen na uku babu alaman bayan gari ga dutsen to shi kenan ya tsarkaka ɗan bayan da ko sai wasu malamai na kyama a sa takarda saboda darajar takarda ana rubuta ilimi a kan takarda saboda haka suka ce makaruhi ne amfani da takarda kowace ilimi tana da rubutu ko ba ta da rubutu an san ma'anar rubutun ko ba a san ma'anar rubutun ba rubutun arabiya ko ba na arabiya ba zan fahimta ko yayiwa sai dai a sa wani abu daban wala yajuzu al-iqtisaru ala aqalla min salasati ahjarin ala aqalla min salasati ahjar baya halatta a takaita kan duwatsu ƙasa ga uku a tsaya ga duwatsu da ba su kai guda uku ba yin haka nan din makaruhi ne an salman Alfarisi, farisi radiyallahu anhu annahu ƙila lahu wasu yahudawa ne suka ce ma shi salman al-farisi kad allamakum nabiyukum kulla shay'in tabbas annabinku ya karantar da ku komai da komai hatta al-khira'a kai har yanda aka tutu duk sai da ya karantar da ku dan bayan sai ko sai ce ajal gaskiya ne kuwa wadda magana da kuka faɗi tabbas gaskiya ta na hana an nan alqiblata li gha'idin tabbas ya hane mu kan mu fuskanci saboda bayan gari ko kuma hitsari Au an nastanjiya bil yamin kuma ya hana mu taɓa ruwa da hannun dama au an a bi aqalla min salasati ahjar kuma ya hana eh, mu yi tsarki da duwatsu ƙasa ga uku au an nastanjiya bi raji'in ko mu yi tsarki da kanjilo tutun dabba sai ya hana mu au bi azmin ko kuma da kashi ya hana mu kashi sulɗi gare bai ɗaya bai najasa kanjilo kuma najasa ko saboda haka bai dace a ɗaya najasa da najasa ba to ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su ya daka tutu ba kenan kwarai ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wurin bayan gari ya ce ba abdullahi bin mas'ud hije ya so mai da duwatsu sai zo ɗauko duwatsu ya samo biyu bai samo na uku ba sai hada da jilo sai kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi an shi duwatsun ya yadda jilo ya ce ina ha rijisun ko kuma rikisun ya ce bisalis sai ka zo min da na uku sai je bido dutse na uku ya kawo saboda haka wutiri ake su wutarin nan kuma ya tashi daga uku ba ɗaya ba don ɗaya dutse guda za ka yi ka tsarkake a zakari ka tsarkake a dubar tsayuwa saboda haka wutarin nan daga uku in ya tsarkaka wani la alhamdu in bai yi ba biyar in ka sa na hudu in ya tsarkaku ƙara na biyar in bai yi ba ƙara na shida in ya tsarkaku ƙara na bakwai ya zama wuturi inda har ka iya tsarki da duwatsu to ba a kai har dutse bakwai a ce abin nan eh, wuri bai tsarkaka ba bai yiwuwa sai dan baka yi tsarki da su ba da zamana ta a buɗe wannan ne yana buɗe sau ɗauran tsakasa to madalla wala ya juzul istijmaru bil azumi war rawfi ko ya halatta al istijmar yin hoge hoge asali shine yin amfani da abin eh, dutse ko tsingaro ko katanga a wurin tsarkake eh, hitsari ko kuma bayan gari ja shi ne taharatu kenan bilma galiban can yanki karkata yin tsarki da ruwa shi aka fi ce ma ja. idan ya kasance ba da ruwa ba sai a ce al'istijima ko don aljamra aljamra dutse kenan eh, da kuma abin da ke aiki madadin abin nan dutse an jabir bin abdullahi al kenan radiyallahu anhu qala jabir yace na nabi sallallahu alaihi wasallam an yutamassaha bi azmin aw bi ba'rin cewa nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana hani na karhanci kenan an yi tamassaha wato a karkare bayan gari ko kuma hitsari da azumin da kashi au bi ba'arin ko kuma da tuki alba'ar asali irin tutu raƙumma da awaki ake ce ba'ar mai dunkulewa ko dunkule dunkule dunkule dunkule asali shi ake ce ma alba'a eh da wa yustahabbu idza stanja an yantabiha an yantabiha wato mustahabbi ne idan mutum zai taba ruwa to yayyafa ruwa ya yayyafar ruwa ka azzakarinsa wa huwa an ya'khudha qalilan min al-ma'i fayamdaha bihi madakirahu liyanfiya anhu al-waswas idan ya kasance ya taba ruwa to idan ɗebo ruwa ya fasa azzakari ne an yana waswasin akwai wani abin da ya taba wani wurin da ba mafitan tsarin ba sosai ɗaya da wasu wasi an sufyan ibn al-hakam as-saqafi radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza bala annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi boli ya tawabba'u yana alwalla wa tabihu kuma yana yayyafa ruwa wato akan abin na azzakarin sa kenan ba ku da wannan ƙarin? to abu dawud ya rawaito wannan hadisin da nasa'i da ibn majah da kuma albayhaq wa an sa'id ibn jubair anna rajulan ata ibn abbas cewa wani mutum ya zo da abdullahi ibn abbas fa qala sai ce inni ajidu balalan idza qumtu usalli idan na tsaye ina sallah nukan ji wani damshi balalan damshi wato ga azzakari kenan fa qala ibn abbas sai ibn abbas ce inda bi ka'asin min ma'in ka dauko kohin ruwa ka tsoma hannu ciki sai ka yayyafa nan da kake jin damshi shi kenan bayan mutum yayi tsarki ne ya alwalla ya ta yana sallah to sai ya ji haka nan shi ce to duk sanda ka ji haka nan to ka yaya faruwa ga azzakarinka ban ji ba bayan an kare ban ai wannan din don kore wasu wasi ne ba wa tsarki ne mutum zai yi wannan lokacin ba eh wa idza wajadta min zalika shay'an fa qul huwa minhu saboda haka kaman tun farko rigakafi bayan mutum ya gama ya yi hitsari ya yi tsarki ya zo ya alwalla kafin ya je ya sallar to ya yayyafa ruwa da azzakari shi shine ce wa iza wajjatta min zalika shay'an idan ka ji wani damshi baya ga haka to kun sai ka ce huwa minhu ai damshin ruwan da na yayyafa ne an fahimta ko ka ka riga kafi shikenan ba wani abu ka ba ka ce wani fa zahaba rajulu fa makasa ma sha Allah shi mutum ya tahi aka dade yanda Allah ya so a dade kuma atahu da zalik sannan bayan wasu lokuta sai ya dawo fa za'ama annahu zahaba ma kana yajidu min zalik yace ai duk wannan abin da yake ji ma ya bari dama dan ne yake so ya lalata mai ibada hmm. to daga nan sai babu aniya muna da lokaci a lokaci yayi dai kamata mu tsaya an gama abin da ya shahi a yanzu za a shigo cikin al'aniya wato makai na alwalla da makamantarsu abin da muka karanta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskuren da ya faru a bayanin da nayi yi Allah ya fi mini ya yaye cikin zukatan masu taurari. wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik